Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi yau za mu tashi inda malam ya magana akan gaɓa ta biyu da yake cewa ya kamata mara lafiya ya zama halin da zai samu kansa yana tsakanin alkhawfuwar raja yana tsoron ukubar Allah saboda irin zunubansa kuma yana kwaɗayin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala يتي لحديث أنس Anas حديث أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني لأرجو إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو و وأمنه مما يخاف أخرجه الترمذي وسنده حسن وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي الدنيا كما في الترغيب وانظر له المشكة يتي بعدن كما سبونا حديثنا أنس أم مالك ألا يكارا من يداه وترانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا شقا يدوب ونياره cikin matko matashi cikin matasan sahabbai yana hali na rashin lafiya kuma فيها ma har ya samu kansa a gargara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace ya jikin naka ya kake ji a ranka ya kake jin yanayinka sai yace wallahi ya ma'aikin Allah ina tsabagen kwaɗayin rahmat da take hannun Allah ana ina kyautata zato cewa Allah maɗaukakin sarki zai bani mafita zai ji kaina zai mun abinda, da na bai taba gani ba hankali na bai taba tunanin sa ba yace amma a lokaci guda kuma ya rasulullah ina tsoron kuma na haɗu da Allah a yanayin zunuban da na aikata kaga ya samu arraja'u wal khawf wannan ina kwaɗayin rahmar Allah shine raja'i wannan ina tsoron zunubai na shine kuma me khawf to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to ai wannan ɗabi'u guda biyu da kake jin zuciyarka akai wallahi ba za su haɗu ba a zuciyar bawa a daidai bigire irin wannan na gargara face sai Allah ya lamun cewa bawa ya bashi abin da yake kwaɗayi sannan kuma ya amintar da kai daga abin da kake jin tsoro Allahu akbar wannan hadisi ne mai inganci kamar yadda malam ya kawo shi kuma ya faɗi inda za a samu hadisin to kaga shi ma wannan gaba ce muhimmiya wadda mara lafiya duk inda rashin lafiyar ya kai duk inda ta tsananta to kada ya mance da wannan ya tarbiyantar da zuciyarsa akan wannan idan kuma mai jinya ne to ana so mai jinya ya zama mai kan gado ta yadda zai dinga nakalta lakanta wa bawa irin wannan saboda wani kawai tunanin cewa kwanciyar da ya akan wannan shimfiɗar ba zai tashi ba shi kenan daga nan zai zarce ta isa ta sa ma jikin ya sake taɓarɓarewa amma yayin da aka samu majinyaci ya aikin jinya sawa'un a hukumance likitan kenan ko ko a ita nurse din mai allurar ko kuma a'a wanda yake tsare shi daga cikin mutanen gida duka ana so su zama masu kan gado masu ilimi masu hankali yadda za su iya gaya mai wannan saƙon. Malam ya ce, wa mahmashtar da bihil maradu, fala ya juzu lahu an ya tamanna al-maut, li hadithi ummi al-fadli radiyallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim, wa Abbasun ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashtaki. فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط البخاري فقط وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه وفيه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وهو مخرج في الإرواء ما لن يتشي هو آه، كنتي كوكما لدبي كو يني نأكو واند للي مرة لا فيها يزمتو يتربي أنت دا كانت أكي كومي جنيا يتربي أنت دا مرة لا فيها أكي شيني دي اندرش اللا فيها تيت أنني تو بيهالتها بقى شرعان شامو دنجا يتمتن يدنجا دنجا shi da ma wallahi a ɗauran sama ya mutu ko zai huta domin wannan ai jahilci ne ka san me za ka tara a bayan mutuwar musulmi baya irin wannan sannan kuma ita rayuwa da ka ganta ai tana da wani sirri tana da wasu hikimomi wanda idan ba a rayuwa ba za a rabauta da wannan sirrin ba a jiya mun karanta allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarrabu bayi ya ga waye zai fi kyautata aiki ashe ita muhimmancin rayuwar da tasirin ta shine a rayuwa a wanzu a kyautata aiki domin in an kyautata aiki din za a tsintara na gobe alkiyama to dan me zaka buraci cewa kai ka bar duniyar ai wanda ba su yi imani da Allah ba da ranar lahira Ta su ce shi yasa muke ganin turawan yamma da waɗanda suke kwaikwayon suna shan guba su kashe kansu to amma ka duba fa mu a shari'ar musulunci ba wai magana ka sha guba ka kashe kanka ba a'a ce maka akai kan ma ka buraci ma ce da ma a ce kai ka mutu da ma a ce kai ka mutu kai wannan burin to shine yace saboda hadisin ummul fadli Allah ya kara mata yadda ma'ana mahaifiyar su sayyidina Abdullahi dan Abbas ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansu lokacin mijinta Al-Abbas babban ma'aiki sallam yana cikin yanayi na rashin lafiya matsanancin rashin lafiya har ma sai sayyidina al-abbas yake burin shi da ma ya mutu ko zai samu hutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace baffa ka daina buratar mutuwa ka sani idan kai mai kyautatawa ne to jinkirin da Allah zai maka to ai zaka daɗa kyautatawa sama da kyautatawarka ko doriya akan kyautatawarka kaga wannan zai zama maka alkhairi yau kan ka je ka haɗu da Allah ka yi hajji sau ɗaya in Allah ya jirkintar da kai shekara goma bayan wannan za ka je ka haɗu da Allah ka yi hajji sau goma sha ɗaya yanzu wannan ba alkhairi ba ne gare ka biyayya ga iyaye sau kaza a shekara sau kaza kai in Allah ya jirkintar da kai ya baka ya tsahon kwanaki sai zamto cewa ka riski wato nagarta mai yawa dangane da iyayenka ya ce haka na kuma idan kishiyar ne ma'ana baka kyautatawa ɗin to ai idan aka maka jinkiri kai da kanka za a yi lokacin da za ka zargi kanka wanda wannan zargin kai in kuma tuba ne ai sai zamto alkhairi gare ka Don haka ya ce, fala mannal mauta ka daina buratar mutuwa mala albani ya nuna mana inda za mu samu hadisan cikin littattafan hadisi har ma ya ce amma ya zo a wurin al’imamul bukhari da Muslim da bai haƙi hadisin Sayyidina Anas Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya zo da lafazin cewa idan ya zama dole kuma ciwo ya yi tsananin da mutum yana jin cewa fa ba shi da wani sauran hope a cikin rayuwar to ba cewa zai ba Allah kashe ni ko kuma ya ɗauki wuƙa ya kashe kansa ko ya sha guba sai ya ce Allahumma ahyini ya Allah ka raya ni ma kanatil hayatu khairan li matsawar rayuwar ita ce alkhairi gare ni wa tawaffani ya Allah ka karɓi rayuwata idza kanatil wafatu khairan li idan mutuwa ita ce alkhairi gare ni ma'ana a wannan matakin ma ba wa Allah zabi tana iya yiwa kai mummunar rashin lafiyar da kowa zai ɗeba ƙauna sai Allah ya raya ku kuma shekaru masu tsabagen yawa wanda kai za ka ci gajiyar rayuwar wasu kamata amfana da kai wa ya gaya maka rayuwar nan Allah ya yi ka kawai don kanka in ba za ka amfani kanka ba shi rayuwar rayuwa ba ta da amfani wallahi a lokacin da ɗan uwa ko yar uwa kuke ganin cewa rayuwar ku bata da muhimmanci bata da amfani a gefe guda kuma akwai mutane bila adadin wanda su kuma Allah ya yi su rayuwar su tana damfara da taku matsawar za ku rayu to wallahi su kuma suna cikin ni'ima da haka kenan mutum ba dan kansa bane a addinin musulunci ana so ka zama mai amfani da alkhairi ga kanka akan kanka da kuma waninka malam yace kuma na hudu wa idza kana alayhi huququn فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك وإلا أوصى بذلك فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل منه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما وقال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما قبل min يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم malam yace a gaɓa ta hudu mara lafiya ya duba ya gani idan ya san akwai wasu haƙoƙi na mutane wanda suke wuyansa kamar basuka kamar wata amana da aka bashi kamar kuɗin marayu kamar dukiyar al'umma da ya sace lokacin watakila yana shugaban ƙasa ko gwamna ko senata ko kansila ko chairman ko yana treasurer na local government ko wani makamancin haka ko yaron kasuwa ko kuma a'a dukiyar mahaifansa da ya sata ko yan uwansa ko a shagonsa ko wani makamancin haka inda dai aka sanya shi don kare dukiyar al'umma kuma sai shedan da zuciya al'ammaratu bisu suka yi galaba a kansa ya ha'inci to a lokacin a wannan matakin ya yi tunanin ya zai ya warware da su ɗayan biyu ne ko dai zamto akwai kuɗin suna nan a ɗauka a ce a bawa ma abota su in babu kuma a nemo su a gaya musu a ce to ga abin da ne muku amma ina neman ku yafe min ko kuma ina neman ku rage min rabi amma ina da kaza a ɗauka a sayar in ya so sai ku ɗauki kuɗin ku ma'ana dai izamto kun warware tana iya yawa kuma ba dukiya ba ce wani ka ci mutunci ka je kai mai kazafi kai mai kage saboda a hana shi takara ko a yanayi na siyasa kenan ko a kore shi daga inda yake samun alkhairi ko wani abu to ka nemi shi ma ya yafe maka yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan shine mataki na farko idan kuma ta gagara kai haka to ka bar wasici ka bar wasici ka bar wasici cewa in na mutu ku nemi wane ku nemi ya yafe min in ya yafe shi kenan in bai yafe ba dukiyarsa tara wuri ka za ku ɗauka ku bashi Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa duk wanda ya san a wurinsa akwai wani zalunci ko ƙaƙa da ya yi na mutuncin ɗan uwansa ko dukiya to ya je ya biya ce ya neme shi ya bashi tun gabanin ya zo ranar alkiyama a lokacin da ko ya ba da dirhami da dinari naira da gwal da salim fawun da wane ne da kudaden duniya ko ya bayar ba wannan ake so ba za a karba kawai abin da za a yi shi ne idan yana da aiki na kwarai aikinsa na garin za a ɗauka sai a bawa wanda ya cuta ɗin idan kuma Allah kiyaye ba shi da kyakkyawan aiki to za a ɗauki mummunan aikinsa sai na wancan kenan sai a loda mai to yanzu a mataki irin wannan dan adam sai ya tambayi kansa wane ne ya ci nasara wane ne ya asara ka zo ka gama yin hajjin naka da umra da nagartattaka da biyayya ga iyaye da duk abin da kake tunanin ka tsururta zaka je ka shiga aljanna a ce ai wannan duk ba naka bane wani kaiwa shi kuma wani fasadi da wani ya je ya yi zalunci ya yi shirka ya yi zinace-zinace ya yi kisan kai a tattaro a ce duk a jibga maka kaga reshe ya juya da mujiya ke wannan hadisin yana da tada hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Muslim yake tambayar sahabbai yake kun san wai wanda aka yi wa wasoso ko kun san wanda yake zaka iya kiran sa kamar da Hausa kace tantirin matsiyaci sahabbai suka ce to ku dai wanda yake tantirin matsiyaci shine wanda ba shi da ko sisi ba shi da kaya ba shi da komai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'a yace tantirin matsiyaci shine al-muflis Wataƙila mutanenmu za su fi gane me ake nufi da wasoso irin mutum ya je ya ci bashin banki Allah ya kiyaye banki ya zo ya tattara kayansa ya kada ƙararrawa idan a gidansa ma ce ba a yadda ya ɗauki komai ba motocin gidan ma banki ya kwace su duk abin da yake gidan na daga kayan abin nan kawai watakila sai dai ya fita daga da suttarar jikinsa Allah ya kiyashe mu kaga wannan ya zo shine al-muflis wato an yi mai su an tantirin matsiyaci kenan ba shi da komai annabi sallam ya ce tantirin matsiyaci a al'ummata shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama ba shi da matsalar sallah ya yi kula da sallah ya tsaye da sallah ya yi azumin watan ramadana iya yadda zai iya ba sa ko ɗaya ya yi zakka amma sai dai matsalarsa ya zagiwa ne ya yi wa wani ƙazafi da yarfe ina waɗanda suka ɗauki ƙazafi da yarfe ne salo da abin yi a lokaci irin wannan na siyasa bari mu ɓata wani bari mu nuna kuɗaɗensa ga baki ɗaya ba na halaliya ba ina waɗanda suke gan cewa a'a bari mu ɓata wane mu ce ai yaron wane ne duka don mu taɓa wa mutane mutunci to duka wannan yana ciki ya ce zai zo wato ya zagi wannan ya yi wa wancan ƙazafi ya ci dukiyar wancan ya zub da jinin wannan ya daki wannan ma'ana dai ya yi zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a zo a dinga ɗibar kyawawan ayyukan shi wannan azzalumin ana ba wa'ancan ina wanda aka ci zarafinsa sai a ɗauka sai a bashi haka za a yi wa mutum har sai an bashi bashi da komai ya zo da sallah sallah ta ƙare in ta ƙare sai a shiga azumi azumi ya ƙare a shiga zakka a shiga qiyamul layli a shiga karatun alqur'ani a shiga salatin annabi duk abin da yayi na ƙware fa sai a yi mai waso so a bar shi bashi da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kyawawan ayyukansa suka ƙare kuma bai gama biyan bashi ba sai a kwaso daga zunuban wanda ya cuta din to ga wani yayi charko charko yana ya Allah ni saurani shi yasa aka kore ni a wurin aiki shi yasa aka yi min kaza ko kuma ya Allah ni sun hana na albashi na na wata kaza sun zalunce ni sun cuce ni sai a ce to shikenan zo mu gani sai a ɗauko shi sai a duba zaluncin da wanda aka zalunta yi sai a kwashe masa sai a makawa azzalumin sai a ce kai je ka an warware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa turiha fil nar za a kai matakin da ya zo da komai amma ya tashi bashi da komai za a ɗauke shi a watsa shi a cikin wuta وقال صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه دين فليس فليس آه، ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي والثاني حسن كما قال المنذري ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدنيا الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما حضر لما حضر أحد لما حضر أحد دعاني دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخوانك بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل الحديث أخرجه البخاري ما لن يتشي كما من زاء الله صلى الله عليه وسلم يتشي دوان دي mutu كما أنا بن سباشي bashi ranar gobe alkiyama babu maganar dinare da dirhami kamar yadda babu maganar saifa dala Salim, pound da duk kudaden da ka sani na duniya dinare azurfa da duk wata dukiya da ka sani mai tsada da an je wannan gurin kuma an gama wannan lissafin sun tashi daga aiki kamar yadda ka san an canja kuɗi duk yawansu sun zama yayi to kazalika idan alkiyama ta tsaya to duk wani kuɗi da 'yan duniya suke ganin sun tara sun mallaka ba zai musu amfani ba ya ce kawai a nan kyawawan ayyuka ne da munana da su ake mubadala da su ake exchange don haka mutum ya kiyaye kansa ya zo kuma a al-mu'jamul kabir na tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam ba bashi iri biyu ne Ya ce wanda ya mutu yana burin ya biya bashin da ake bin sa manzo ya ce to ni majibincin lamarinsa ne ma'ana zan biya masa zan lamunce masa ni zan fitar da wannan kuɗin na bayar yace amma wanda ya mutu yaron ci dukiyar mutane amma mai taurin bashi ne azzalimi ne baya so ya biya to ya sani wannan a ranar lahira ire-iren su ne in an zo ba wata magana za a kwashi kyawawan ayyukan su a ba waɗanda suka cuta din domin a ranar babu da zinare da dirhami ba sa aiki ba su da tasiri to shi yasa ƴan uwa masu albarka za mu gane cewa wallahi ire-iren mutanen da suke ganin cewa su lahiran nan ma kamar wasa ce kamar tatsuniya ce suna ganin idan suka je ba su da matsala za a lamunce musu suna ganin ai lafiya lau da sauransu to babu shakka ire-iren waɗannan sun zalunci kawukansu babu shakka ire-iren waɗannan wato sun ɗora kansu a kan keken ɓera domin tsakani da Allah lahiran nan wato da jinta da ganinta ya wuce tunanin mutum ba wanda zai iya ɗoran maka da ita idan ka fita daga nassoshi na shari'a da suka kawo sai Allah jalla wa'ala da ya san hakikanin me ya tana da alahira Jabir ɗan Abdullahi al-Ansari Allah maɗaukakin sarki yadda da shi shi da babansa yace lokacin da yaƙin Uhudu ya zo shine lamma hadara Uhudun lokacin da ai ghazwatu uhud lokacin da yakin uhud ta zo sai baban sai kira shi cikin dare sai ya ce jabir ina ganin cewa ba na jin ina cikin waɗanda za su sha a wannan yakin ina ganin zan zama na farko-farkon wanda za a kashe cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sani idan na mutu ba wanda zan bari da yake da daraja sama da kai in ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yace ina sanar da kai ana bi na bashi don haka ina mutu ka je ka biya wannan bashi sannan kuma ka riki wasici na da alkhairi cikin yan uwan mata Jabiru ya ce da muka wayi gari babansa ku shine na farkon wanda aka kashe din hadisin Bukhari wannan hadisin 'yan'uwa uwa masu albarka yana da alaka da maganar da mala Albani ya fara yi shi yasa ya kawo shi domin gashi da ya fahimci cewa ba zai sha ba ya ce ka je ka biya mun bashi saboda muhimmancin sannan hadisin yana nuna maka cewa abdullah ibn Haram baban Jabir waliyin Allah ne don gashi yayi abin da ake kiransa firasatul mu'min Allah ya tsinkayar da shi cewa ba zai tsallake ba kuma ya faɗa kuma Allah ya gazgata shi sannan kuma gashi ya bada wasici ne ya kula da ƴan uwansa mata wanda mun gani a ɗaya hadisin wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Sayyidina Jabir yana ƙanshi yana walƙiya ya ce ya aka yi ne ya ce ai aure ne ya rasulallah ya ce me ka aura ya ce ba zawara. ya ce me ya hana ka ka auri budurwa ya ce ya rasulallah ai babana da ya mutu ya bar 'yan uwana ƙanana kuma mata ne da haka na samu wadda za ta kula da su ƴan uwa masu albarka ina ganin saboda yanayin lokaci ba mu kai minti talatin din ba amma dai mun samu minti ashirin da uku da yan sakanni za mu dakata a nan ya so sai mu tashi gaba ta biyar wadda ta kamata mara lafiya ya kula da ita ko kuma wanda yake jinya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.